salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hadihi wa istamsaka bi sunnatihi ila yawm ad-din amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam usul al-fiqh juz' al-khamis بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الدليل الأول دليل نفركو القرآن الكريم alqur'ani mai girma wa kalamullahi ta'ala munazzal ala nabiyyi shine maganar Allah ta'ala almunazzal wanda aka saukar da shi ga annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam almu'jiz wanda yake mu'jiza mai gajiyar da mutane almu'jiz anan na ce mu'jiz ana nufin mai gajiyarwa ma'ana wanda wani wani mutum ba zai iya zuwa da irin shi ba shine ma'ana mu'jiz wani ba zai iya zuwa da irin shi ba amma in ya to dan adam zai iya zuwa da irin shi to bai to alqur'ani ba shi qur'ani almu'jiz ne shi almuta'abbad bi tilawati sannan kuma an bautar da mutane da tilawar shi ina fatan gane kamar ya an bautar da mu da tilawar shi ya ke nufi da wannan ana nufin idan mutum ya karanta harfa ɗaya lada goma hmm. a gani kuma shi kadai ne littafi tilo wanda ake yin ira'a, ake tilawar shi ba a tilawan hadisi ba a tilawan fiqh ba a tilawan tauhidi kawai qur'ani kawai ake tilawa an gane wannan ko wa an atlu al qur'an hmm. saboda haka al qur'ani kadai ake matilawa al manqul ilaina naqalan mutawatir wanda aka ciranto shi zuwa gare mu cirantowa mutawatir kenan kirawo inda aka ciranto wanda ba mutuwa kirai ba ba a sa su daga cikin alkur'ani an kiranto su kira'a kira'a ahad misali na'am um huwa alquran alkarim ne alqur'ani mai girma yaqulu ta'ala Allah ta'ala na cewa wa sarafna ka nafaran minar jini. a lokacin da muka juya ma muka juyo ma da wasu jama'a daga cikin aljannu istami'un alqur'ana suna sauraron alqur'ani falamma hadaruhu qalu ansitu a lokacin da suka halatto shi sai suka ce ku yi shiru su aljannun da suka halatto wajen karatun qur'ani manzo Allah na karantawa sai suka ce ma yan uwansu ku yi shiru falamma qudiya ah, falamma qudiya a lokacin da aka gama aka kare tilawa din wallau ila kauye munziri sai suka juya zuwa ga mutanen su suna masu gargaɗi. gargadi wawal kitabul mubin alqur'ani shine littafi wanda yake bayyana ne ya kulu ta'ala Allah ta'ala na cewa qalu ya qaumana inna samina kitaban unzila min da musa sai ce ya ku mutanen mun ji zuwa aljannin lalle mun ji wani littafi wanda aka saukar da shi min ba ba'di musa bayan annabi musa alaihi salam musaddiqan lima bayna yadayhi ba su ce min babu isa ba hmm. ai tsakanin annabi musa da annabi muhammad akwai annabi isa amma zai zama tun su aljannin su suka ce mun ji littafi wanda aka saukar min ba'adi musa ba su ce min ba'adi isa ba to me yasa suka yi shiru dangane da annabi isa alayhi salam shi ka ce to zai iya yi wasu aljannin sakon annabi isa bai kai musu ba ko zai yi wa a'a saƙon annabi isa ya kai musu aljannin amma kuma su sun ɗauka kawai wato shi injila kamar wani ƙarin bayani ne na attaura kawai an gani asalin wahayin shi ne attaura injila kawai ya zo ne kawai don ya ƙara tabbatar da abin da ke cikin attaura saboda wato shi a cikin injila saƙo kaɗan ne ke cikin injila wanda bai cikin attaura ɗin ina wata gane wannan saboda ka littafi na hukunce hukunce wanda ya tattaro haram da halal da sauransu shine ainihin a taura din an gano wannan ko na'am musaddiqan lima ne dai. eh suka ce ah, mun ji wani littafi da aka saukar bayan Annabi Musa littafin yana gaskata abin da ke gaba gare shi yana gaskata ainihin littafin da ke gaba gare shi ya ti ilal haq yana shirya wa zuwa gaskiya wa ila tariqin mustaqim kuma zuwa ga hanya wanda yake madaidaici Allah ta'ala ya yakuna kitaban kitaban hidaya. Allah ta'ala ya saukar da shi dan ya zama to littafi na shari'a wa irshad. Littafi na shiryawa wa li yakuna dastur al-umma. Kuma dan ya zama to tsarin mulki na al'umma ya zama shi ne constitution na al'umma wanda shi za su bi eh wanda za su yi hukunci da shi a cikin sha'aninsu gaba ki daya. Bi aqidatiha. Wanda za su yi hukunci da shi wajen su fi ibadatiha a wajen ibadansu a wajen mu'amalansu iktisadiha a wajen tattalin arzikinsu za su yi hukunci da shi a wajen siyasansu an gane wannan ko wajen siyasansu ya zama to za su yi hukunci da shi alqur'anin gaba daya na man tarakahu min jabari qasdi man tarakahu min jabarin qasamahu Allah duk wanda ya bashi daga cikin sarakuna yan kama karya wanda ya bar alqur'ani qasamahu Allah Allah zai karya shi wa man ibtakal huda min gashi gairihi adallahu duk wanda ya nemi shiriya a cikin wani littafi wanda ba shi ba to Allah zai batar da shi in dai mutum ya nemi shiriya a cikin wani littafi wanda ba shi ba adallahu Allah Allah subhanahu wata'ala zai batar da shi wa hujjatun yajibu ala al-muslim ala al-muslimi al-amala bi bima shi al-qur'ani hujja ne yana waje ba akan musulmi su yi aiki da shi su yi aiki da abin da ke cikin qur'ani ga baki daya la yukhalifu fi zalika ahadun min al-muslimin babu ɗaya daga cikin musulmai da suke safawa game da wannan ko ba ga ba hmm. musulmi gaba ɗaya sun yi ijma'i cewa alqur'ani hujja ne na shari'a dole ne a kafa hujja da shi wajen gudanar da harkokin addini ومن أنكره أو min mu شيئا duk wanda ya inkarin alkur'ani ko ya inkarin wani abu daga cikinsa to wannan kafiri ne da haduwan musulmi an gane tunan an ce musulmi sun yi ijimaki wajen yin aiki da alkur'ani to me za mu ce wajen mutanen da suke cewa su musulmi ne amma suna shakka kan alkur'ani din kamar su a kenan ko ka kamar su a zahiri idan mutum na karanta littattafansu zai gane cewa suna shakka kan alkur'ani an gane ku to duk mutumin da yake shakka kan alkur'ani ko ba sa shi daga cikin musulmi sai dai idan sun zo suna magana gaban jama'a sai su gaya masu iman da qur'ani idan suka ware daga jama'a sai su fito kaga suna maganganu suna nuna alamar shakka kan shi alkur'ani din cewa wannan qur'ani da muke karantawa ba shi ne asalin qur'ani da aka saukar zuwa ga ahlul baiti ba asalin qur'ani da aka saukar zuwa ga ahlul baiti yana da hannun imamul mahdi imamul mahadi zai zo da shi karshen zamani an gane wannan ko to in dai har imamul mahadi zai zo da shi karshen zamani to me me ya sanya kuma suke aiki da wannan qur'ani wanda suka ce ba shi ne mai kyau ba kenan addinin da suke yanzu wani addini su addini mara kyau sai lokacin da mahadi ya zo za su yi addini mai kyau bayan kuma sun zasu mutu eh? sai bayan sun riga mutu za su yi addini mai kyau wai yanzu ila na'am قلت تجوز مقطع ما حكم العمل من القرآن الكريم جيم بسم الله الرحمن الرحيم جيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قد الله ورسوله أمرا bai dace ga mumini namiji da mumina mace ba idan Allah da manzon ka hukunta al'amari an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim ya kasance suna da wani zaɓi daga cikin al'amarin su ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا duk wanda ya saba ma Allah da manzansa haƙiƙa ya bata bata wanda yake bayyana ne an gano wannan wata dilala eh wata dilala nan wajen min jihatain ihdawa ta bangare guda biyu ihdawa ɗaya daga cikin su annahu nafa an yakuna lil annahu ta'ala nafa an yakuna lil mu'minina khiyar lalle Allah ta'ala ya kore a ce mu'minai suna da zabi intisal fil intisal wajen bin umarni Allah ya kore a ce mu'minai suna da zabi wajen bin wajen bin umarni in Allah ya bada umarni ba a so ka ce kana da zabi kawai ana so an bada umarni kawai kai tsaye kai biyayya idza warada amruhu ta'ala wa amru rasuli idan umarnin Allah ta'ala ya zo da kuma umarnin manzansa sallallahu alaihi wasallam an gane ku? in umarnin Allah ya zo da umarnin manzo Allah baya kamata a ce kai musulmi kana da wani zabi kawai ana so kai biyayya ne shine ma'ana wa ma kana lil mu'minin wala mu'minati idza qadalla wa rasuluhu amran idan Allah da manzo suka hukunta wani al'amari hmm. an ya kuna lahumul khiyaratu min amrihim ya kasance suna da wani zabi daga al'amarin su an gane wannan ku? kaga babu zabi in Allah ya riga yake hukunci kaga wannan hujja ne akan cewa idan an ga umarni na Allah ko umarnin manzo Allah yana hukunta ne yana hukunta wajabci tunda an ce idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahu al-khiyaratu ashe in sun Allah ya hukunta al'amari ko manzo Allah ya hukunta ya ba da umarni a yi kaza to bai dace a samu zaɓi ba an gani ko inda ko ba dole bane ba sai a samu zaɓi na'am sanihima na biyun su annahu aqaba nafi al-khiyara yuwassi al-bukhari annahu aqaba da al-khiyara lalle ya biyar da ya biyar da kore zabi bi ya biyar da kore zaɓi da siffanta al-mukhalif lil da siffanta mai saba wa bin umarni bil da sabo da kuma ya siffanta wanda ya saba ma umarni da cewa ya yi sako kuma ya ɓace ko ɓatan bayyanin ne sai kira ɓatan ma a bayyane ɓatan bayyanan ne ne wazalika alamatul wajib wazalika ko wannan alama ne na wajibi dalla ala mujarrad min sai ya nuna cewa lalle umarni wanda ya wakilta wanda ya tsare ta daga karina yana hukunta al-wujub wajibci na'am na ɗauka da suna ɗaya ɗaya la ya asula Allah ma amara kuma ya aluna ma yi umaru kaga daga cikin hujja akan cewa umarni yana hukunta wajabci la ya asula Allah ma amara su mala'iku ba sa saba ma Allah ga ma amara hum abin da ya umarce su fa yaf'aluna ma yumarun kuma suna aikata ma yumarun abin da aka umarce su wa yaf'aluna ma yu'marun an gane wannan wasafa al amr bil isyan wato ya siffanta al amr ya siffanta wanda ya saba umarni da cewa yayi sabo wazalika dalilin wajib wannan dalili ne na wajabci ashe wanda ya saba umarni yayi sabo kaga shi kenan dole an bada umarni a bi umarni na hukunta alwujub an fahimta ku بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وقوله لفدنسا وخرج بقولنا بلا حصر يا فتر شيء ومو بتاره da iyaka ba ma yatanawalu jami'a afradi ma al hasar abin da ya kunshi dukkan daidaikunsa amma tare da iyaka ya ƙunshi dukkan daidaiku amma suna da iyaka kamar asma'ul adad a gani bi'a alif wa nahu haka ga nace mutane dari sun zo ya ƙunshi dukkan mutanen dari amma kuma yana da iyaka shi dari na da iyaka to ta abin da aka faɗe shi aka mai iyaka ko da dukkan mutanen sun yi ba a kira shi am shi am bai da iyaka an gani in nace mutane miliyan sun mutu wannan ba an bane saboda yana da iyaka yana akwai wasu wanda ba su mutu ba na wajen gani shi ne mana abin da ya kunshi na ne wajen abinda da ya kunshi na ne ta nawun jami'a faradi yau abinda da ya kunshi dukkan daidaikunsa tare da iyaka a gani in abu ya kunshi dukkan daidaiku tare da iyaka wannan ba a kiran sha'am kamar asma'ul adad a gane ko asma'ul adad irin su mi'a alf da sauransu wannan ba an bane shi wa na bila has cewa da yi bila hasan ba tare da iyaka ba kana da bihi ma yashmul ma yashmil jami'a afrat mal has ya fita daga cikin wannan abin da ya kunshi dukkan daidaiku tare da iyaka an mai iyaka ka alfazin adad kamar lafin zana adad fa innahu wa mi'a tashmalu kullu afradiha shi mi'a ya kunshi dukkan daidaikunta ko ba gaba an ce mutane ɗari sun mutu dukkan suka mutu ba wanda ya tsira daga cikinsu amma wannan ba an bane shi a gani ita ta kunshi daga ɗaya zuwa ɗari lakin bi hasirin sai dai an yi iyaka ce da ɗari na da iyaka a ɗin miliyona da sun ce ka ciyar da mutane miliyan wannan ba an bane ciyar da mutane miliyan domin shi mahadudun bil wato an mai iyaka da cewa miliyon, yana da ƙarshe haka nan miliyan ɗari da miliyan dubu su duk abu ɗaya ne wannan ba an bane shi hmm. a karimin ƙaunu ka gira wa mutane ƙaun salasa inda shi a gira wa mutane alhali mutanen su uku ne kawai a za'amun da annawa ma hasu da annahu ma husira wannan amu ne dan ba abin shi iyaka ba kawai nake a girma mutane wannan cewa girma mutane duk wanda ya zo ya girma shi tunda ba iyaka ba lau kana da kawai da mutanen miliyoyi ne dole a girma su an gane ku tunda an ce akrimul qawm wannan wannan kawai ka girma mutane duk mutane za su ta zuwa ana girma su tunda ba iyaka ba eh yani lakta dan da da al'amari ya hukunta ikramu hmm. da ya hukunta girma masu. wa qawluhu inna abrara lafi na'im ce wanda Allah ya lalle masu da'a suna cikin ni'ima na'am misaluhu innal abrara lafi na'im misaluhu lalle masu da'a suna cikin ni'ima ai kullul abrar ma'anan wannan kullul abrari nabilahi dukkan masu da'a suna cikin nima ko huwa ya ummu jami'al afrad ila khas shi wannan ya game dukkan ko ba tare da iyaka ba ba tare da an iyakace shi ba an ce al-afrad ai ba su da iyaka na'am to na kira eh a lokacin ba amma kuma zai zama to

الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قال قائل إذا ما مغنى يجي إذا كنا لا نأمره أن يفعلها في حال الكفر idan mun kasance ba za mu umarce shi ya aikata a cikin halin kafircinsa ba wala na'muru bi qada'iha idza aslama kuma ba za mu umarce shi da ya rama ba in ya musulunta kuma fa'ida min qaulina innahum yuwajjahu ilayhim al-khilaf menene fa'idan cewan mu lalle su za a fuskanta musu da magana bai fa'idan wannan magana alal ulama malamai sun ce fa'ida kasira al fa'ida kasratu iqabihim fil akhirah fa'ida anan shine yawan azaban su kafirai a lahira badalan min an yu'aqabuhum Allah badalan min an yu'aqabuhum Allah ala annahu lam yashhad an la ilaha Allah maimakon shi kafiri Allah ya mishi azaba akan cewa shi bai shaida cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah ba annabi Muhammad rasulullah wala la dan Muhammad manzo Allah ba wato kaga da ma an zame azaba za zame azaba kan wannan ko Za zai makaziri azaba kan wato bai kalmar shahada ba to duk da haka kuma yu'aqibuhu bi annahu lam yashhad an la ilaha illallah wa annahu lam yuqim salah an gane wato za a bi azaba cewa shi bai shaida Allah la ilaha illallah kuma wa'annan anna muhammadu rasulullahi ba kawai a wa'annan anna hu lam yuqim salala za a bai azaba kan cewa lalle shi bai da sallah ba shi kafiri ba bayan kalmar shahada da za a yi bakafiri azaba a kan barin shi to za a yi bakafiri kuma azaba kan barin sallah da baya yi walam so. za a mai azaba kan azumin da baya yi walam ce zakka za a mai azaba kan zakan da bai bayar ba walam yuti zakka walam yuti zakka walam hujja. an gano na ku hmm. bai ba da zakawa bai aikin hajji ba walam ya fa'al baqiyatul wajibat za a yi mishi azaba shi kafiri don bai aikata sauran wajibai ba saboda wannan aya da muka karanta ku hmm. eh walau qala qa'ilun idza kana la yu'maru fi hal kufuri. da wani mai magana zai ce hadhihi ashya in ya kasance ba a umurtansa a cikin halin kafircin shi da wayannan abubuwa in kafiri yana kafiri ai baka ce mai kai sallah ba za ka ce mai yi azumi ko ka yi zakka ba sai ka ce mai yi kalmar shahada kalmar shahada ake bukata a wajen shi to ya kasance al'amarin haka ne ba a umurta shi da wayannan abubuwa wato su ne ba a umurta shi da kai fa kaifa yu'aqabu ala ma la yu'maru to yaya za a yi masa azaba akan abin da ba a umurce shi da shi ba kullu li qawli ta'ala sai muka ce saboda Allah ta'ala ya ce illa ashabal yamin sai dai ma abota hannun dama su ne yan aljanna jannatin yatasaalun yatasaaluna fi jannat suna tambayar juna a cikin aljanna anil mujrimin suna tambayar juna game da masu laifi ma salaka kun fi saka me ya shiga da ku cikin sakar ne yani mallazi arkhalakum fin nar za su yi tambaya me ya shigar da ku cikin wutan sakar hmm. Kawai لم min al-musallin sai su ce abin da ya shigar da mu ba mu kasance daga cikin masu sallah ba su kansu kafiran suka fada kace ba mu kasance daga cikin masu sallah ba ba mu kasance muna ciyar da miskire ba ai duk wannan furuwa ne na addini wa kunna nakhudu ma al-kha'idin mun kasance muna kutsawa tare da masu kutsawa duk wani barna da ake yi mun kasance muna kutsawa cikin wannan barna tare da masu kutsawa cikin sa wa kunna nukazzibu bi yawmiddin mun kasance muna inkarin ranar sakamako hatta a ya ke har sai da ainihin mutuwa ya zo mana na'am hadi arba'atu asbabin li dukhulihim an wannan sune ba guda hudu na shigan su wuta al'awwal lam naku min al-musallin na farko ba mu kasance daga cikin masu yin sallah ba sani lam naku nut'im al-miskin na biyu ba mu kasance muna ciyar da miskini ba bali kunna nakhudu ma al-kha'ibin na uku mun kasance muna kutsawa tare da masu kutsawa rabi kunna nukazzibu bi yawmiddin na hudu mun kasance muna karta ranar sakamako sababul awwal was salis wal rabi hadhihi sababi na farko da uku da na hudu sune wayannan uku kare qul adina hawjinna usul ila ce ayi da sallah da kuma adnaqul muka ce ai wayannan usul ne walakin sababu sani walam nakum nut'im al-miskin an gane salla usul ne ko hmm. lam nakum nut'a lam nakum min al-musallin walam lam nakum nut'im al-miskin sai dai sababi na biyu hmm. shine ba mu kasance muna ciyar da miskini ba wa hadha laysa min al-usul ai wannan bai daga cikin usul lakin ma zalika zukiru zakaru annahu min asbabi al-khulud duk da haka sai suka ambaci cewa su bari su ambaci cewa yana daga cikin sababin shigan su wuta nan idan fahum yu'aqabuna ala furu'i shari'a in ko haka ne lalle su kafirai ana yi musu azaba akan furu'a na shari'a wa hadha huwa al wannan shi maqsudi wa hadha dalilun min al wannan dalili ne daga cikin ainihin asari daga nasi kila duk kafirci da shirka da waye yana kusa بسم الله الرحمن الرحيم المسلسل حديث مسلسل نعم المسلسل هو متفق رواته أو بعضهم على وصف الرواة shi musalsal shine abinda masu ruwayar su ko sashen su suka yi ittifaki akan siffan masu ruwaya an gari sun yi ittifaki akan siffan masu ruwaya an gari masu ruwaya ko wasu sashen masu ruwaya sun yi ittifaki akan siffan masu ruwaya akwai siffa na masu ruwaya mai ruwaya lokacin da zai ruwaito hadisi sai zai kama gemu an gani ko lokacin da ya ruwaito hadisin yana zaune a siffan mai ruwaya lokacin da ya ruwaya yana ne yana zaune ko ya kama gemu to sai ya zama to masu ruwayan sun yi ittifaki wannan na farko da zai ba da hadisin ya kama gemu wanda zai karba hadisi wajen shi ma sai ya kama shi ma wancan na gaba shi ma sai ya mai sai ya kama sun yi ittifaki kan sifa daya ko lokacin da ya bani hadisin yana zaune shi ma wannan lokacin da ya bani wancan hadisin yana zaune haka aka tafi gaba daya an ruwaya ko kuma sifa na ruwaya sifatun ruwat akwali wato siffofin masu ruwaya shine maganganun su kamar haddasana E kamar siffar masu ruwaya shine maganganun su kamar irin maganganun masu ruwaya da irin ayyukan masu ruwaya wa sifatun ruwaya mai ta'allaku da sigil ada shi kuma siffar ruwaya abin da yake da alaƙa da sigan bada hadisin an gane sigan bada hadisin au bi zamaniha ko zamanin bada hadisi makaniha lokacin da ya bada hadisi ya bada hadisi bayan sallar la'asar shi ba wannan in zai bayar shi bayan sallar la'asar ko kuma ya bada hadisin ne a masallacin manzo sallallahu alaihi wasallam shi ma wancan in zai bayar sai bayar a haka shi ma wancan zai bayar sai bayar a haka huwa nau'un wasi'un jiddan shi nau'i ne mai fadi sosai ومن أمثلته ما رواه الحافظ ابن عساكير في تاريخه daga cikin misalansa abinda Alhafi ibn asakir ya rubuto a cikin tarihin shi ala dasana uh, abul hasan ali ibn muslim al faqih wa akaza bi lihi eh daga abul hasan ali ibn muslim al faqi ya ba mu labari a lokacin da ya ba mu labari ba wa akaza bi lihi ya kama gemun sa haddasana abdulaziz bin ahmad wa akaza bi lihi to shi kuma abdulaziz bin ahmad shi ba sai ba mu labari lokacin shi ma ya kama gemunsa. Na'am. Haddisana Abu al’amur Usman bin Abi wa aka zabi lihati. Shi ma Abu al’amur Usman bin Abi Usman bin Abi Usman shi ma ya ba mu labari shi ma zai kama gemunsa. Haddasana Muhammad bin Ishaq al’ubai. Al’abadi. Aka wa aka zabi lihati. Eh, Muhammad bin Ishaq al’abadi. shi ya roito kuma shi ma sai ya kama gemunsa an bana ahmad bin mihran wa kaza biliyati ahmad bin mihran shi ya roito kuma shi ma ya kama gemunsa Haddasana Suleiman bin shu'aib al-kaysan wa al-kaysan wa kaza biliyati nam haddathana shihab bin Karrash wa kaza biliyati Haddasana yazid ar-raqashi wa kaza biliyati Haddasana anas bin malik radiyallahu anhu wa kaza biliyati qala sai anas ke cewa me sami'tu rasulullahi na ji manzon Allah sallallahu wasallam yana cewa na'am la yu'minu bawa ba zai yi imani ba har sai ya yi imani da kaddara alkhairinsa da sharrinsa wa wa mulki wa hulwihi wa hulwihi wa mulki eh, mai kaddara da kuma mai dacinsa kaga wannan musalsal ne bi akazin lihiya Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala lihiya shi ma manzo Allah sai kama gemun sa bayan manzo Allah ya ce amantu bil qadar khairihi wa sharri wa qala shi amantu bil qadar khairihi wa sharrihi wa ghulubi wa murri eh na'am wa min amsilati ma rawahu Abu Dawud wa min amsilatihi daga cikin misalansa ma rawahu Abu Dawud wanda sa'i an Mu'az radiyallahu anhu abinda Abu Dawuda da nasa'i suka ruwaito daga mu'az Allah ya kara musu yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala li mu'az lalle manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce wa mu'az bin jabal inni uhibbuka inni uhibbuka ina son ka kaga wannan magana ne na na manzo Allah an ce da an ce qaulun ko an ce abin nan wa mattafaqa ruwatuhu aw ba'dhum ala wasfi ruwat aw riwaya wa sifatu ah, ruwat aqwaluhum mm, maganganun su siffa masu ruwaya shine maganganun su da kuma ayyukan su an gane ku. to kaga anan wajen manzo sallallahu alaihi wasallam ah, ya ce wa mu'az inni uhibbuka fa qul dubura kulli salala lalle ni ina son ka ka faɗa ƙarshen kowane sallah Allahumma inni ala zikrika wa usul ibadatik ka faɗi wannan Eh? Allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatik faqad tasassala bi qawli kulli ruwati hadisin ya zan musalsal ta hanyar fadin duka masu ruwaya kowanne ya faɗa liman rawa anhu da wanda ya ruwaito gare shi inni uhibbuka ya fulan eh in zai bashi hadisi sai ce masa inni uhibbuka ya fulan lalle ni ina son ka ya kai wani shi ma wancan zai ba wancan sai ce shi ma yana son shi ka faɗa ƙarshen kowane sallah Allahumma kaza eh zuwa dai ƙarshe alaikum salam ya za a samu a cikin wani ya saba kamar da aka rufe wanda ya saba wanda ya saba a kan kan da cikin mutum ya saba kamar yadda ya kashe in har yanzu mun dama ce kullukum aw ba'dukum ya zama dukkan masu ruwaya sun yi ittifaki ko sashen masu ruwaya sun yi ittifaki akan wannan sifa na ruwaya din ko sifa

zai tambaya to menene amfanin shi a cikin ilimin hadisi na ƙarfi ƙarfin hadda mm. tunda har ya haddace amma da ba ma magana manzo Allah ba ya haddace abin da bai shafi hadisi ba ya shafi ya haddace siffan mai ruwayan da zai bada ruwaya ko ya haddace irin yanayin halin da yake ciki ya kama gemu ko yana zaune to wanda ya nuna mutumin da yayi wannan to lalle zai haddace hadisin da kyau an gane ku eh to malaman hadisi suna ba shi suna ba irin wannan karfi to lalle hadisi ne mai karfi musalsalin na'am bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim na'am wal khalf yaji wal khulf yajri fi wasiyati fi wasiyati wa fi wijadati wal man'i fi fi kima fi wal khulf sabani yana gudana fi wasiyatin game da wasiya shin ya halatta a yi aiki da wasiya mutum ya yi wasiya ga wani da wani littafi da kuma wujada walman'u fihi ma'ufi hani a cikin su shi aka bi menene wujada ne mutum ya ce ya samu da rubutun wani na samu hadisi da rubutun malami na kamar yadda abdullahi bin imamu ahmad yaron imamu ahmad a cikin musulun na imamu ahmad yakan yawaita cewa wajattu bi khaddi abi na samu da rubutun babana kaga wannan a cikin musnad akwai ruwaya na wujada da yawa an gano wannan ko kuma sannan malamai na hadisi sun inganta wannan ruwaya din inda har ya cika sharadin sa an gane amma wasu malamai suka ce ai zai iya yiwa kai kana ganin rubutun shi ne kila wani ne ya kwaikwayi rubutun shi saboda haka ba za a ruwaito hadisi da wannan wujada din ba amma abin da ya fi inganci in dai ya cika sharaɗin shi ana ruwaito hadisi da shi an gane ku awal man'u fihi ma kufi amma hani a cikin shi ne abin da aka bi an gane abin da ya shafi wasiya mutum ya ce na yi wasiya ga wani da sahih bukhari na yi wasiya ga wani ya ruwaito duk abin da ya ji da gare ni to wannan wasiya din shin ruwaya ne mutum zai iya cewa haddasa ni an gane wannan shi da aka ce an hana ruwaya da wasiya an hana ruwaya da wujada in ji imamu suyudi hani a cikin nan shi aka bi wa fi salasati idza sahha sanad nara wujuba amalin bil mutad wato amma a cikin guda uku nan an gane da wasiya da wujada da da wacce da kitaba wasiya wujada kitaba idan sanadin shi ya inganta ya zama an tabbatar da sanadin ya inganta to muna ganin wajabcin aiki da shi filmu tamar zancen da aka dogara in dai sanadi ya inganta to ana ganin wajabcin aiki da shi yuqalu fi wujadatin wajadtu bi khatihi wa in takhal zanantu wato ana cewa game da wujada an ga zaka ce wajadtu bi khatti fulan na samu da rubutun malam wani sai ka faɗi wannan sai ka ce wajadtu bi khatti fulan na samu da rubutun wani ba za ka ce haddasa ni wani ba an gane wannan yanzu kamar yanzu ka samu rubutun hannu na malaminka sai ka rubuta ka ce na samu da rubutun malamina ya ce kaza sai ka kawo hadisi ba za ka ce kawai kai tsaye haddasa ni to sabi ba an gane wannan wani zai dauka kayi gaba da gaba da shi a ah, rubutun shi da kila ma ya rasu kila ma sai da ya rasu ka ga rubutun nashi an gane ku in ko kana shakka in kana shakka sai ka ce zonantu ni ina tsammanin samu malami na ne rubutu malami na ne in kana shakka kenan ba an gane in dai mutum na shakka zai ce me ina zaton rubutun malami na ne kaga sai mutane su gane cewa zato kake yi ka yi amfani da raji ne fi gairi hazin kana malam tabtab fi gairi hazin kala malam taltabi taltabi fi nuskatin taharrafi tusibi fi gairi hazin yau fi gairi kaɗin in ko ba rubutun shi ba ne in ba na rubutu ba ne ƙala a gare shi ƙala malam saltabi za ka yi cewa ƙala an gane in ko misalin wato ba wai kana kana zato bane ga rubutun ba kana zargi bane zaka iya cewa kala in ka tabbatar da rubutun shi ne an gane wannan ko in ka tabbatar rubutu zaka cewa kala malam tartabi matsar baka shakka amma kana shakka ba za ka fi nuskati in baka shakka game da wannan kwafi din harra fihi to sai ka sai ka sai ka kirdado a cikin sa sisif za ka dace in baka kokonto sai ka kira rubuce kala kawai ka dace wa umun qati'un wa man ata bi an yudallis aw bi akbar aw bi ajisku aw bi akbar yuruddata na'am wa umun qati duka ji munqati ne duk da aka yi da da wujada munqati ne an gane da wasiya wa man ata bi an wanda yazo da an ga ijaza da wasiya yayi tadlisi ya zan mudallis ya san abu mujada ne ko wasiya ne sai kawo shi da an to mudallis ne shi dan zai nuna wa mutane kamar mutasil ne shi abu an gani kamar shi an gaya mini gaba da gaba au bi au bi akbara ko ya zo da shi da lafazin akbara ne kaza alhali mujada ne sai zo da akbara ne kaza mene ne eh, ruddata duk za a tukuɗe su ruddata hmm. za a yi raddin su ba za a karɓi wannan ruwaya ɗin ba wanda mutum ya san abu wujada ne sai kawo shi da talabazin mai da an ko da akbara ne to haka nan wasiya duk za a tunkuɗe shi wal ya jiri fi ke Saɓani yana gudana game da wasiya shin ana aiki da wasiya a fi ce. da kuma wujada al man'u fihi ma fihi ma kufi hani a cikinsu shi ne aka bi wa fi za a sa'a sanad sannan a cikin guda uku nan da da ainihin wannan kitaba da wujada da wasiya an gano wannan ko idan sanadin ya inganta wujubal amali muna ganin wajabcin aiki ga zance wanda yake abin dogaro yuqalu fi ana cewa game da wujada wajadtu bi na samu da rubutun shi in tahal zanantu in kana in kana shakka sai ka ce zanantu wa fi ghayri khabbin in ko ba wai ka samu ka samu tabbacin rubutun shi bane zaka cewa kala mm. in baka shakka ga rubutun zaka cewa kala malam tartabi in baka kokonto in baka shakka ga rubutun in baka shakka game da wannan nuska din mm. ta harrafi sai kai sai ka kinta ta a cikin sa sai zaka dace wa kulluhu munqati'un dukan shi gaba ɗaya munqati'un ne man ata an duk wanda ya zo da shi da an wanda ya zo da ruwaya na wujada da wasiya da sauransu ya zo da an to ya yi tadlisi aw bi akhbar ko ya zo da shi da akbara ruddata to duk za a tunkuɗe wannan ruwaya din na'am duk wani na abubuwan duk wani na lafuza na kitaba da waye-waye ana ɗaukar su mutane ne sai dai an samu dalili ne mai shi mutafi shi za ka ce ce al da ka ce kuma kana nuna alamar da tsari ne mutadi ne sai ba wai gaba da gaba da malamin ba eh Assalamu alaikum warahmatullahi Eh, ana sanar da uwa cewa yau insha Allah ma zai dawo karatu na tsakanin maghrib zuwa isha a wannan masallaci mai tarin albarka insha Allah Allah ba da ikon halatta sannan akwai ɗan uwa da ake tare da shi Abdulbasi Ismail a Salafi eh, yana gayyatar ƴan uwa ɗaurin auren shi ranar Asabar karfe biyu a dutsen ma street tudun wadata duna saboda ka ana gaita yan uwa zuwa ɗaurin aura na ga masallacin kwakwancin ku kuma nan bane da dukan ba dukan ma street wurin opposite iman can gangare wajen bakin ruwa eh ana gaita yan uwa ɗaurin aure karfe biyu bayan an gama akwai walima immediately amma ba su faɗi wurin ban insha Allah nan ai malam billi ai ina dire na ai malam billi ne a nan wannan iman na iman a iman wanda kusa eh, ne nan wannan a wato masallaci islamiyyar nan wanda masallaci da ko ne hmm.